ya ayyuhal lazina amanu taɓullaha wa ƙulu ƙaunan sadida yuslih lakum a amalakum wa ya gafir lakum zunubakum wa mai yufi illaha wa rasulahu faƙa difa za fauzan azima amma ba a fa inna azdaƙa hadisi kitabullah wa khairar hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrar umuri muhudasatuha فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو تشغب دا درس من تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة نوح عليه الصلاة والسلام أولا رانا تبيو تكين ونن وتامي البركة albarka na ramadan الله سبحانه وتعالى ya dace da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata ya karba mana ayyukanmu Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara jiya mun karanta aya ta farko fadin Allah madaukakin sarki inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah yace lallai mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa mun yi bayani annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine manzo na farko da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a bayan kasa domin kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta bayan karkace wasu da baude wasu da bautan waɗansu ababa koma bayan Allah an anzir qaumaka Allah yace ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ka gargadi mutanenka ka ja kunnensu kan abin da suke na kafirci da shirka da Allah domin abin da zai biyo baya ba zai musu daɗi ba mun yi bayani cewa tsari na Allah yakan tayar da manzo ne ya yi bishara ya yi gargaɗi ma al'ummarsa waɗanda suka karɓi saƙon Allah suka yi imani suka tsaya ahin suka tsaya akan ayyuka na alkhairi to sai a musu bishara da tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya musu na alkhairi da gidan aljanna waɗanda suka kafirce suka juya baya ga kiran da manzanninsu ko manzansu ya musu to sai ai gargaɗe su a jakunninsu game da azabar Allah da kuma mummunan al'amarin da zai biyo baya Allah ya ce an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim ka gargaɗi mutanenka kafin azaba mai raɗaɗi ya zo ya zake musu domin duk lokacin da mutane suka fada cikin kafirci suka fada cikin shirka da Allah bid'a ko waɗansu munanan ayyuka to waɗannan munanan ayyukar kaman wani alam ne ko alat ne na a gayyato azaba akan mutane so daga lokacin da mutane suka fara saba ma Allah to kamar sun an karar da azabar Allah ne ita kuma ta taso Allah ya ce to ka gaya musu ka ja kunnen su ka gargade su su dena kafin azabar ta zake musu wannan shine abin da da yawa cikin al'ummar mu muka jahilta mutanen mu sukan ɗauka za su saba ma Allah su yi abin da ransu yake so sannan kuma su ga abin da suke so hakan ba zai yiwu ba wato akwai alaka tsakanin saƙon Allah da azabar Allah alaka mai ƙarfi automatic alaka daga lokacin da aka fara saba ma Allah to take azabar kuma takan taso abin da ke me da ita shine a bar wannan saba ma Allah wannan haka tsarin Allah yake wannan haka sunnar Allah yake kamar abin kunna wuta ne da yake ɗakinka an kulla alaka tsakanin zuwan hasken wutan da danna wannan switch da ake ba wutan ya zo daga lokacin da ka danna daga lokacin wutan zai zo daga lokacin da ka daga daga lokacin wutan zai dauke ibnul qayyim yace to haka Allah ya kulla alaka tsakanin azaba da wahala da shiga halin kakari kayi da sabon Allah daga lokacin da aka fara saba ma Allah to daga lokacin matsaloli kuma da su taso so duk wanda ya dauka ko al'ummar da suka dauka da su saba ma Allah sannan kuma su ga abin da suke so na zaman lafiya da kwanciyar hankali to ba zai yiwu ba ba su fahimci waye Allah ba ba su fahimci kuma yaya sunnar Allah take ba ba su san kuma yaya al'amuran suke gudana ba ba a taɓa yi ba annabi yunus alaihi salatu wassalam da'awa allah ya aike shi je yi karantaswa ya je ya kirayi mutanensa zuwa ga tauhidi zuwa ga shari'ar allah sai ya gamu da mutane masu turjiya ya gamu da mutane masu izgili da tozar kashi suka yi abin da za su yi sai ya yi fushi da ya yi fushin sai ya tafi وظنوني إذ ذهب مغاضبا بسم الله الرحمن الرحيم إذ ذهب مغاضبا أن فنادى فنادى في الظلمات أن لا Allah ya ce wa zannun zannun shine annabi Yunus alaihi salatu wassalam iz zahaba mugadiban Allah ya ce ya tafi ya bar mutanensa Allah ya ce a cikin fushi ransa ya baci ransa ya baci fa zanna Allah na qadir Allah ya ce sai yayi zaton ba za mu yi mishi komai ba ma'ana ba abin da zai biyo baya kawai sai ya zo ya haɗu da tsautsayin jirgin ruwa wadda tsautsayin ya rikide ya koma fadawa cikin ruwa da haɗewan kifi fa zanna Allah na kadira alaihi fa naga fi zulmat Allah ce sai ga annabi Yunus yana roƙon Allah yana addu'a yana neman ɗauki fi zulmat a cikin dubbai ga duhun ruwa ga duhun kifi ga duhun nitsan da kifin yayi da shi a cikin ruwa Allah ilaha illa anta yace ba abin bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin na kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kansu wato da'awar da aka aike shin akwai lokacin da aka yanke mata duk annabin da ya je iya ƙarshen lokacin Allah ne da kanshi yakan ce mishi ka fita to fita lokacin bai yi ba yana haɗe da matsala lokacin da annabi Yunus din ya fita kawai sai je taras da jirgin ruwa yayi lodi Allah ya ce wa inna yunusa da minal mursalin Allah ya ce wa inna yunusa da minal mursalin Allah ya ce kun ga annabi yunus yana daga cikin manzannin Allah in abaka ila al-fulk lokacin da ya fita daga cikin mutanensa ya tafi sai ya je ya taras da wani jirgin ruwa mai lodi ya cika fasinja an yi lodi ka san akwai lodin da zaka je ka samu saura mutum ɗaya dama to sai ya samu saura mutum ɗaya ake jira sai ya shiga fasahama sai ya shiga kuri'a a cikin jirgin ruwa bayan an samu matsala ana tafiya jirgin ruwa sai ya fara karkata yana tangal-tangal masana da suke cikin jirgin ruwa suka ce lodi ne ma jirgin yau ga kuma matsala kaza da kaza da kaza da kaza ko dai a rage fasinja ko kuma a jira ikon Allah kawai sai suka ce a rage ba akwai ka'ida irtikabu a kafi don raini ba sai aka ce a rage fasinja sai ka ce to bai kamata a nuna wani a cikin jirgi a ce wani fada ba a yi kuri'a wadda in ma kuri'ar ta fada kansa shi ya san kuri'a ce ta fada kan shi sai aka yi kuri'a ana kuri'a sai ta fada kan annabi yunus alaihi salatu to da yake annabi ne mai wa'azi ne sai aka ga ya kamata a dan mishi kara abdullahi dan abbas yace sai aka ce a sake ko dai malam zai kukuta ko annabi yunus zai kukuta sai aka sake ana sake kuri'a ta biyu sai ya sake ɗaukan faɗawa ruwa abdullahi dan abbas ce annabi yunus na ɗaukan kuri'a ta biyu da ya ga kuri'a ta sake faɗawa kansa sai ya gane matsalar ba bacin jirgin ruwa bane wani abu ne tsakanin shi da mahalicin yana daga cikin abin da mu ba su ganewa mutum matsaloli za su addabe shi amma sai dinga nuna a'a yan hasada ne a'a in menene a'a akwai fitinar da in ka jangalota dan kama da zai bar ka zauna lafiya ba jama'a mun fahimta fasaha na fa kana min Allah sai ce faltaqama hulhutu shikenan annabi Yunus za a yi wani abu sai ku bari don fada don fada yana fadawa shikenan sai kifi ya bude bakinsa. annabi Yunus sai ya fada cikin kifi wa huwa mulim yana abun zargi hanyar da ya biyo din ba haka aka ce ya bi ba sai Allah ya ce Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin ba dun annabi Yunus ya samu kansa cikin masu tasbihi komawa zuwa ga Allah tuba istighfari ba lallabi safi batnihi Allah ya ce wallahi da yayi ta rayuwa a cikin kifin ila yawmi yub'athun har zuwa ran da za a tada bayi a filin alkiyama Allah ce abinda ya kubutar da annabi Yunus wannan tuba da istighfari da tasbihi da ya rike duk matsalan da muke cikin nan in mun koma zuwa ga Allah da mu fita shikenan Allah sai ya tilasta ma kifin ya fito ya amayar da annabi Yunus bayan an amayar da annabi Yunus ya fito ya fito aka fitar mishi da itaciya na yatsin Allah sai ya sa ma kifin yanayi ita kuma ba zaman lafiya sai ta harar da annabi Yunus. an kawo mafita haka ta fito daga cikin ruwan fanabaznahu bil ara'i wa huwa sakin sai ta zo ta amayar da shi akan filin bakin tekun yana marasa lafiya Allah sai fitar mishi kuma da itaciyar yasbin ya ci ya murmure Allah ya ce mishi to koma wa'azi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun aw din nan bi ma'ana wa yazidun Allah ta sai muka aike shi gun waɗannan mutane dubu ɗarin Allah ce sa ma karu akan dubu ɗari Allah ce wa'azi ne tunda ba a gama ba a koma a koma amma wannan tsotsayi da ka samu ka gamu da shi akan hanya Allah ce wallahi ba din tuba da tasbihi ba Allah ce da anan zaka gama rayuwa jama'a muna fahimta haka Allah haka tsarin shi Allah yake haka shi tsarin Allah yake haka shi tsarin Allah yake wannan addu'ar annabi Yunus din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba wani da zai shiga matsala kowane ne a duniya ya roki Allah da wannan tasbihin kuma bai fita a matsalar ba annabi ya ce babu sai dai in bai tsantsanta tasbihin da addu'ar zuwa ga Allah ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk abun da ya matsi annabi yace wannan addu'an tana bude shi to wannan ita ce gaskiyar al'amari wajen samun gyara da kyautatawa saboda haka Allah ya ce ma annabi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ka gargade su min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ta zo to zuwan tan shine aka tada manzo ya gargade su su fa kame in sun kame za ta koma in kuma ba su kame ba za ta iso za ta iso ko ba ta iso ba za ta iso waɗannan matsaloli da muke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi Allah a tsarinsa in baka ji tsoronsa ba zai ji tsoronka ne ba zai ji tsoronka ba idan baka bi Allah ba shi zai dawo ya bi ka ne amma duk abin da zai ka a matsala ya gaya ma abu kaza zai sa ka a matsala sai gama gaya ma in ka bi kaza da ka fita in ka ki ka bi hanyar fitan zai turo mala'iku ne su fidda kai an gaya maka abin da zai kawo matsalar kuma an gaya maka hanyar da za ka bi ka fita a matsalar hadisin al-imam ibn majah hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata nan yana magana da sabansa yace ya ma'ashar muhajirin ya ku jama'ar muhajirai khamsun idza butulitum bihinna yace akwai waɗansu abubuwa guda biyar idan aka jarrabce ku da waɗannan ababa biyar annabi sai ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yace ina neman tsari a gun Allah kar ku riski waɗannan ababa guda biyar na farko annabi sai ce lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-tawun wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu annabi yace lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu al-fasha zinace zinace luwadi harkar madigo ba zai taɓa bayyana a cikin waɗansu mutane ba har a gane waɗannan mutanen 'yan luwaɗi ne har a gane waɗannan mutanen mazinata ne a gane waɗannan 'yan maɗigo ne lam tasharil fahisha fi qaumin qattu hatta yu'linu biha su ma kuma su bayyanar da abun ƙololo annabi ya yace illa fa shafihi mutaqun annabi yace face annoba ta fantsama kan waɗannan mutane wannan kaɗai ba dalili akan annabi Muhammad manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam illa fa shafihi mutaqun face annoba ta fantsama akan waɗannan mutanen wani auja lati lam takun mazar da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba fi atlafihim alladhina mazar cikin iyayensu da kakanni waɗanda suka shuɗe annabi yace in dai za ku yi harkar zina harkar maɗigo, harkar luwaɗi in dai za ku shiga alfasha annabi yace za ku gamu da cututtukan da kakanninku ba su san labarinsu ba haka ne ko ba haka ba ne alaihi salatu wassalam kaga kenan duk abin da al'umma za ta fantsama sai da ya gaya mata hanyar zina akwai matsala kaza hanyar kaza akwai akwai matsala kaza hanyar abu kaza akwai matsala kaza yace wallan yanqusul mikyala wal mizan mutane ba za su tauye mudu da skeli ba tauye mudu da skeli ya shafi rage lokacin zuwa aiki ya kamata ka tafi ofis karfe 8 ka dinga tafiya karfe 8 da kwata ya shiga rage lokacin tashi ya kamata ka tashi karfe hudu, sai ka tashi karfe uku da rabi walam yankusul mikyala wal mizan mudu da za a auna kilo da za a dora malami da zai je ya koyar a makaranta ya rage lokaci ko kuma ya rage lokacin tashi duk abin da ya shafi tauye hakkin al'umma al'imamu malik yace ya shiga cikin tafsir walam yanqusul mikyala wal mizan annabi yace ba za su sauya mudu da sikeli ba illa ukhizu bisinin face an jarabce su da fari ukhizu bisinin ruwa ya dauki abinci bai yi ba Anoba a samu anobar fari a samu anoba ta lalacewan amfani a samu yanayi na rashin ruwa wa shiddatil mu'una au ma'una annabi ya ce da kuma tsadar rayuwa abinda naira ɗari zai saya sai an sa ɗari biyu bai sayi wannan abin ba annabi ya ce in dai za ku tauye mudu da skeli annabi ya ce za ku shiga halin tsadar rayuwa yanzu musulmi ya san inda matsalarsa take ko bai sani ba ya sani ya sani waɗannan tauye-tauyen mudu da waɗannan alfasha da sauransu ko arna ne waɗanda suka waye ba su yarda da shi a cikin mu'amalolinsu wa shiddatil mu'na annabi yace, in dai za ku tauye mudu da skeli za ku gamu da tsadar rayuwa wa jawri sulfani alaihim annabi yace, kuma da su ga zaluncin shugaba a kansu haka kawai za a dinga haɗa su da azzalumin shugabanni waɗanda ba su da tausayi a kansu me ya ja musu annabi yace, tauye mudu da skeli ai dai ka san tauye mudu da scaling ai ba za ka tauye ma gwamna ko minista mudu ba tunda ka san ba zai auna ba to in ka tauye ma wadda ka fi karfi Allah sai ya sako maka wadda ya fi karfin ka kai za ka tauye mudu wa komishina ne za ka tauye scaling wa shugaban kasa ne to yadda kai ma ka danne waɗansu a kasuwa wani fa mudu goma zai auna a mudu goma nan sai an cuce shi wani nama kilo ɗaya zai saya kilo ɗin sai an ha'ince shi to yadda kuka tasa bayin Allah kuma a gaba da zalunci to annabi ya ce ku kuma Allah zai sako muku kuma wanda suka fi ƙarfin ku kuma in sun cuce kun sai dai Allah ya yarda وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا الله يتي هكذا muke jibantar da sashin azzalumai akan azzalumai duk zaluncinka da gogewanka a zalunci in yau ka fara tafiya a zalunci to wani ya kwana a hanya dutsiyanka kafin ka fara wani ya yi kwana uku yana yin wannan abu haka ne duk rashin arzikinka duk rashin imaninka duk rashin arzikinka in yau ka fara to wani wallahi tun shekaran da ya wuce shi ya fara saboda ka dutsiyanka akwai wani a gabanka Allah ce to kai ma sai mu dora wani azzalumin a kanka saboda ka duk waɗannan fitintunu waɗannan matsaloli mu ne matsalolin kanmu da kanmu mu ne kuma damu gyara mun sha karanta kisar banu isra'il da abin da ya same su da yadda suka tuba suka gyara da kuma yadda suka samu sauki shi ba fa laifi ba ba fa laifi ba abin Allah ba fa laifi ba a laifin ba kwa wa'azi da faɗa kar ayi yi Allah ba zai bar ku ba ba fa ku yi laifin ba kawai ga waɗansu suna yi ku ja bakin ku ku yi shiru wallahi Allah ba zai bar ku ba balle kuma a ce kun tsunduma cikin wannan abu ba laifi ba a'a mai laifin na yi ku ja baki ku yi shuru ba kwa umarni da alkhairi ba kwa hani da mummunan aiki Allah ba zai bar ku ba in masifar ta zo duka da a game kowa da kowa to Allah ya ce ka gaya wa mutanenka ka ja su gyara su gyara min qabli an ya'tihum azabun alim kafin azaba mai radadi ta zo musu ta zo ko ba ta zo ba ta zo duk yadda annabi nuhu zai yi a takin wannan abun da suke yi sun fi karfinsa ƙarshe dole sai da ya ba da waje kawai sai ga kuma abin ya zo lokacin da abin ya zo kuma sai gashi suna kwalala suna neman ɗauki kuma lokaci ya kure Allah ya samu dace to sai Allah ya ce قال يا قوم إني Allah ya مبين الله يتيما النبي نوح عليه الصلاة an أن أنذر ka gargadi mutanenka, to yanzu ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya siffanta da umarnin da Allah ya bashi kala ya kauni sai ce ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni gare ku mai gargadi ne mai kuma bayyanar da gargadi na zan muku bayani akan hukuncin Allah daki-daki a bayyane yadda za ku gane wannan shine ka'ida da Allah ya aji domin kiran mutane zuwa ga Allah a isar musu da saƙon isasshen saƙo domin tunda yanke hanzari ne ga duk wanda yake saba ma Allah a yi mishi bayani domin gobe kiyama za a tambaye shi an maka bayani ya ce an mishi to kaga akwai bukatar a fasa mishi kwai ya ga komai da komai saboda ya zama hanzari an yanke mai hanzari ai mun fahimta ko shi yasa zaka ji alqur'ani Allah na kiran shi albayan kaza bayanul linnas litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim don kama mutane bayani filla filla na abin da aka saukar musu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu taɓa tura wani manzo daga cikin manzanni ba illa bilisani kaunihi Allah ce face da harshen mutanensa wato mukan da manzon ne irin yaren mutanen su irin harshensa suna jin me yake faɗa yana jin me suke faɗa kamar wannan yace Allah to me yasa kai haka yace li yubayyin lahum don ya musu bayanin da za su gane ya musu bayani yadda za su gane saboda haka idan Allah ya tada manzo zuwa wata alƙarya to sai ya tada manzon da harshen mutanen saboda kar wani ya ce shi bayanin da aka yi bai gane ba shi yasa bai bi ba za a yi gamsashen bayani wadda ko ranar alkiyama aka tambaye shi da kansa zai ce e an bayani jama'a muna fahimta to sai annabi nuhu ya ce inni lakum nazirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na daki daki wannan shine abinda Allah yayi umarni ma dukkan manzanni wa ma alaina illa al balagul mubin ba abin da ke kanmu na wajibi hakkin da ke kanmu shine mu isar da saƙon Allah mu fayyace shi mu yi bayani dalla-dalla wa ma Allah rasuli illal balagul mubin Allah ce ba abin da ke kan wani manzo daga cikin manzannin Allah sai ya isar da saƙon Allah ya yi bayanin saƙon dalla-dalla to ga annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya tashi a cikin mutanensa yana ce musu inni kuma nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na ƙilla-ƙilla zuwa gare ku to sai ce musu abu na farko da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kirayi mutanensa a kan shi shine ani ibudullah ku bauta ma Allah ku kaɗaita Allah da bauta a saƙo da Allah ke aiko manzanni da shi dukansu saƙo na farko da ake isarwa al'umma shine kaɗai ta Allah da bauta kowace da'awa kowane karantarwa abu na farko da ke kan wadda ke da'awa shine kiran mutane zuwa ga kaɗai ta Allah da bauta mafi girman hakki da Allah ya ɗora a kan ɗan adam shine kadaita Allah da bauta abu na farko dalilin da yasa Allah ya halitta dan adam shine don ya kadaita shi da bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya wa ma Allah yake wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halitti aljanu da mutane ba Allah yake sai don su kadaita mu da bauta manufar halittar mu Shi ne don mu kaɗaita ta Allah da bauta saboda haka duk karatun da aka zo za a karanta ma karatu na farko da Allah ya ba da izini a fara gaya maka shi ne dalilin da ya sa ya halicce ka don ka ta shi da bauta sannan kuma a nuna maka yayi kaɗai ta shi da bauta wannan shi ne karatu na farko a musulunci dukkan manzannin nan inda za ka yi ta bibiyansu irin suratul a'raf irin suratul yunus irin suratul shu'ara za ka ga duk manzon da ya zo

duk manzon da ya zo jawabin farko da yake ma al'ummarsa shine ku kaɗaita Allah da bauta wannan shine mafi girman abun da in kaci in kaci to insha Allah duk sauran matsalolin za su zo da sauki in baka ci wannan ba baka ci komai ba wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayar mu'az atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah Allah ya ce mishi mu'az ka san haƙƙin Allah a akan bayi shin ka san haƙƙin bayi kan Allah wadda Allah ya ba su wannan haƙƙin qultu Allah wa rasuluhu a'lam ce Allah da manzansa su ne sune mafi sani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haqqullahi 'alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta ma Allah kar su yi tarayya da Allah da komai in mutum ya kaɗaita Allah da bauta to al'amari zai zo mishi da sauki idan aka samu tarayya da Allah a cikin bautarsa to ba wani abu da zai kiyaye abun ya amfane shi a gaban Allah saboda ka duk annabin da ya zo abu na farko da yake kiran mutanensa zuwa gare shi shine ta Allah da bauta ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah ya ce hakika mun aika manzo cikin kowace al'umma idan manzon yaje yakan ce ani ibudullah ku bauta wa Allah wajtani bu tagut ku nisanci dagutai duk abinda za a bauta koma bayan Allah sai ya musu ku nisanci shi mafi girman hakki da yake kan ɗan adam shine hakkin ubangijinsa mafi girman hakkin ubangiji akan ɗan adam shine ka kaɗaita Allah da bauta Allah ya halicce ka ne don ka bauta mishi kaga bai kamata kuma ka zo ka bauta musu da shi da wani ba dalilin da yasa ya halicce ka wadda za ka haɗa Allah da shi din shi ai bai halicce ka ba kuma ba shi yake azurta ka ba ba shi yake baka ci ko sha a rayuwa ba duka Allah shi ya hore maka wannan shi yasa a suratul baqara yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ya من أوكتين سركيتي يا أيها ya يا ubudu, اعبدوا ربكم الذي Allah ya ce ku bauta ma ubangijinku sai ce wadda ya halice ku don a nuna maka duk wanda ba shi yayi ka ba bai cancanta a bauta mishi ba yadda ka gankan nan da idan dunanka biyu da kunnuwanka biyu da hancinka da harshenka haka mamanka ma ta ganka Allah ya ku bauta ma ubangijinku sai yace ce allazi khalaqakum wadda ya halice ku don karka bauta ma wani ba Allah ba domin duk wanda kaga ya tantance ka bauta mishin ya halice ka ne bai halicce ka ba Allah ce to ka bauta ma wanda ya halicce ka wallazina min qablikum ya halicci al'ummomi waɗanda suka gabace ku ya halicci iyayenku da kakanninku la'allakum tattaqun Allah ce in kun yi bautan za ku zan masu tsoron Allah za ku zan masu kiyaye dokokin Allah ta Allah da bauta dalili ne mai karfi da ke mai da mutum ya zan mai tsoron Allah idan mutum bai iya kiyaye bauta ma Allah da kadai ta Allah da bauta ba yana da wahala kuma ya iya zama mai tsoron Allah domin wadda zai bauta ma Allah ya iya kadai ta Allah da bauta to sai ya san Allah idan bai san Allah ba ba zai iya kadai ta Allah da bauta ba to in kuma ya san Allah to dole ya mai tsoron Allah shi yasa yanzu ai ka gani anan? ani ibudullah sai ce wata ƙohu sai ta ƙawa ta biyo baya can ma da aran ma ya karanta na annabi hudu wa ubudullah ma min ilahin gairu sai ce afala tattaqun sanin Allah shi ke sa mutum ya zama mai tsoron Allah in kuma ka san Allah zaka kaɗai da Allah da bauta duk wadda za ka bauta mishi ba Allah ba idan ka sa shi a ma'aunai na allantaka da ka ga bai dace ka bauta mishi ba allazi khalaqakum wanda ya halice ku sai ce wallazina min qablikum ya halice waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun sai ce allazi ja'ala lakumul arda firashan wannan ubangijinku da ya shimfida muku ƙasa shimfiɗaɗɗa akwai wani wanda ya shimfida ƙasa Allah ne shimfiɗa to kaga in an ce ka bauta ma wanda ya shimfiɗa ƙasa duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba shi ma ya samu ƙasar a shimfiɗe kaga kenan bai dace a bauta mishi ba was a bina'an wanda yayi wannan ginin saman yayi rumfa a sama Allah ce ka bauta mishi akwai wanda zai ce shi yayi sama wa anzala minas sama'i ma'an wanda ke saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min samarati rizqan lakum wadda da wannan ruwan yake fitar muku da dangin ƴaƴan itatuwa don ya zama abinci da arziki gare ku akwai wanda yake haka bayan Allah to Allah sai ya faɗi waɗansu sifofi yace ku bauta ma ku in ma baka san waye ba sai yace wadda ya halicce ka ya halicci iyayenka da kakanninka wadda ya shimfiɗa ƙasa wadda ya yi sama wadda yake saukar da ruwan sama wadda yake fitar da abinci daga ƙasa wani ne yake fitarwa bayan Allah yanzu za ka je ka samu wani a ƙauyensu a inda yake ƙauyen ko mota ma ba ta shiga kuma suna noma suna cin abinci ya nuna cewa ba gwamnati ne take fitar da abinci ba ya nuna cewa ba wani kamfani ne yake fitar da abinci daga ƙasa ba Allah to ka bauta ma wannan ubangijin sai yayi togaciya yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun karfa ku sanya ma Allah kishiyoyi ku bauta ma Allah tare da wasu bayan kun san Allah shi kadai ya halicce ku Allah ya ce kar ku yi haka ku kadai tashi da bauta kar ku sanya mai kishiya to matsalar mu har yanzu ibadar ma ibadar ma da yawa mutanenmu ba su sani ba wani ya ɗauki ibada shine yin sallah ya yi sallah ya yi azumi ya yi tasbihi shi kenan waɗannan ibadan akwai al'ibadatul badaniya ibadan da shi da kankan jiki ake su ne irin sallah su irin aikin haji su irin jihadi fi sabilillah akwai al'ibada. al-lisaniya waɗanda su da harshe ake yin su irin tasbihi irin karatun alkur'ani yabo da jinjina ma Allah akwai al'ibada ita kuma eh, al'ibada alkalbiya al'ibadatul kalbiya akwai ibadodi na zuciya tawakkali ibada ne ka sakankance ka ji mai kare ka mai tsare ka Allah ne banda Allah ba wanda yake da wannan ikon. za a yi taro na manyan ƙasa manyan jami'an tsaron ƙasa sai a kira liman a ce yayi addu'a Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya ai ka san wayan kowa ya kare in an gama kuma a ce yayi addu'a Allah ya mai da kowa gida lafiya duk wani isasshe kuma a ƙasan yana wajen wannan ya nuna maka cewa ashe Allah shine komai al'igasa al'inaba gudumawa da tallafi da ɗauki duka wannan nau'i ne na ibada al-muhabba al-hub wal kau, wal-raja al-rahaba al-ragaba duk wannan nau'i ne na ibada duk wadda ka juyar da wani daga cikinsu zuwa ga wani Allah to kayi asara duk lokacin da ka juyar da wani nau'i na bauta to kusan waɗannan nau'ukan bauta na zuciya da yawan mutane masu ba su ɗauke su ma ibada ba ba su ɗauke su ma ibada ba ƙarfinsu kuma ƙarfinsu kuma a wajen ibada ƙarfinsu a wajen ibada kusan yana gaba da duk sauran ibadodi da ake yi da taɓobi domin su sallama wa Allah ne allantar da Allah ne za ka samu wadda bai tsare ibadu na zuciya ba amma ya tsare na gaba amma duk wadda ya tsare na zuciya za ka samu sai ya tsare na gaba to sai ka samu mutum yana sallah amma ya juyar da tawakkalinsa tsoronsa neman gudumawa da ɗauki duka ga wani Allah eh kaga an yi ba a yi ba to da wannan da wannan da wannan da wannan da yawa in bidi'a suka batar da bayin Allah annabi sai ce wa irasta anta fasta in billah in za ka nemi taimako sai ta to ai kai ma ai kana zuwa ai wajen ai makwabcinka ka ce ai taimake ni da kaza to tun da kai ma aika na neman taimako a a wani dan rage mini hanya to kai ma aika ne nemi taimako a wajen wani Allah wannan taimakon ake nufi wannan taimakon ake nufi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai duk ayoyin da Allah ke ku taimaka ku taimaka ku taimaka ku taimaka ai Allah ya shar'anta taimakekeniya so wannan taimakon ake nufin karka nemi taimako a wajen wani sai Allah to saboda waccar mummunar aƙidar batar da mutanen sai a zo a shigo da wannan to kaga wanda bai karatu kuma sai dauka a duk abu ɗaya annabi sai innal mas'ala la tahillu illa li ahadi salatin mutum ya je yayi roko annabi yace ya halatta sai wa ɗayan mutane ukun da ya fada cikin matsala jama'a mun fahimta ashe annabi ya halatta akwai yanayin da za a je a yi roƙo ashe kenan ba wannan roƙon ake nufi idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah akwai abin da nake da iko kake da iko wannan Allah ya sanya shi karkashin ikon mu wannan an ba mu dama mu yi mu'amala akai akwai kuma hurumin da na Allah ne shi kaɗansa akwai wanda yake isa baka aljanna hurumi ne na Allah haihuwa sha'ani ne na Allah arziki sha'ani ne na Allah kame arzikin sha'ani ne na Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir to duk abin da zaka nema cikin waɗannan nau'uka na bauta hakki ne na Allah shi kaɗansa saboda ka sai ka samu mutum na sallah yana azumin watan ramadana har ma yana ciyarwa a watan ramadanan a wani gefe kuma sai ka samu yana shirka da Allah ya juyar da wani nau'i na bautan zuciya zuwa ga wani Allah ga hadisin abu wafidin laifi yace lokacin muna sabbin musulunta za mu tafi hunaini sai muka zo muka samu mushrikai suna da wata bishiyar magariya waɗanda suke rataye makamansu a jikin magariyar don neman tabarruki da sa'a saboda haka wannan bishiyan kamar wata bishiya ce ta ɗaukan sa'a da albarka sai su zo su makalkale makamansu ta kubbansu da kayan faɗansu a jikin bishiyar aƙidarsu ita ce duk makamin da aka rataye a jikin bishiyar to makamin ya samu albarka makamin inda a yi fada da shi za a samu ya yace mun zo za mu wuce da annabi sallallahu alaihi wasallam da muka gansu mu ma sai muka ce yace a lokacin ba mu ji marabin mu da kafirci ba ya rasulullah ij'al lana zata alwafin kama zatu alwafin sai muka ce mu ma ka sanya mana wani waje ko wata bishiya da za mu dinga ɗiban albarka da sa'a kamar yadda waɗannan mashirukan suke ɗiban sa'a a wannan bishiyar annabi sai ce Allahu akbar Inna sunan annabi sai ce wallazi nafsi da qultum kama qalat banu isra'ila da musa Allah na ilahan kama lahum aliha annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa kun faɗi magana kal da kal da irin abun da banu isra'ila suka gaya ma annabi musa suka ce mu ma ka sanya mana wani gunki wani abin bauta muna bauta ma allah shi ma muna bauta mishi annabi ya ce kuma abin da kuka faɗa irin nasu ne kaga mutanen annabi musa gunki suka nuna suka ce su ma a sa musu gunki su kuma waɗannan bishiya suka nuna suka ce a sa musu su dinga ɗiban tabarruki annabi ya ce abinda kuka faɗa da abinda banu isra'ila suka faɗa abu ɗaya kuka faɗa saboda wancan gunkin gunki ne bishiyar ma yanzu kun mai da ita gunki ba wadda ya isa isa maka albarka in ba Allah ba wadda ya isa ba ka sa'a in ba Allah ba wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim jama'a muna fahimta saboda haka ba yadda za a yi ba yadda za a yi mutum ya samu tsayuwa akan turba har sai ya tsare ya kiyaye kaɗaita Allah da bauta ka dinga lura da dukkan zanibin ɓangarorin ibadodi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita da su shi ake kaɗaitawa da su ka kaɗaita Allah da shi shi sa ka ga mutanenmu mutum har masallaci ya gina ya sa kafet ya yi fenti amma yana da kokarsa wancan bokan wancan bokan wancan bokan abin da yake yi ba huruminsa ba ne ba huruminsa ba ne ba huruminsa ba ne kafirci yake yi me yasa saboda matsayi na Allah boka yake ɗauka zai iya kuma ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba duka ji an cewa ne a mu muka yi aiki ya samu kujera kaza mu muka yi aiki jarinsa ya zauna mu muka yi aiki mala da ƙarya ne Allah ne kawai ya ajiye maka jarin jarinka alhaji ofis ɗinka ubangiji ne ya nufe ka da wannan kuma ka yarda ka gamsu idan akwai wani da zai yi maka wani aiki da zaka ci wata kujera me yasa bai yi wa ƴaƴansa sun samu wannan kujeran ba yayi za a yi maka aiki jarin ka ya zauna ka zo kana ba shi dubu ɗari dubu ɗari biyu maimakon ya yi waɗansa kawai jarin ya dawo gidansu ba gaskiya ba ne duk abin da kake da shi wa ma bikum min ni'imatin famin Allah Allah ya ce duk abin da ke tattare da ku na ni'ima Allah ya ce daga wajena abin ya zo jama'a muna ji ko duk abin da yake tattare da ku na ni'ima Allah ya ce daga wajena abin ya zo sai ka ga gari babban gari babban birni sai ka samu manyan masu kuɗin birnin duka ba ma 'yan garin ba ne yanzu 'yan garin suna da hanyar da za su yi arziki za su bar baki su zo su yi musu arziki a su abun ne ya fi su Allah ne ke yi daga lokacin da ka fahimci waye ubangijinka to shi kenan kuma an bar baka tsoro da irin waɗannan ababen shirmen idan aka ce wani yana da malamin da za su mishi addu'a ya ci kujera to su mishi aikin mana kawai kar wani ɗan takara ya fito ai ɗan takara in ya fito ko kun kare da shi da ya ba ku wahala ai aikin kawai ai kai kaɗai ka fito amma in dai har wani ya fito aka yi kare jini biri jini ai malaman ka ba su yi aiki ba tunda ko ba komai shi wannan ɗan takarar da ya fito ɗin ai ya ba ku wahala kun kashe kuɗi a kansa kun shiga lungu da saƙo a kan shi to su yi aiki man kawai karka fito ƙarya ne ƙarya ne Allah ne ke bada mulki Allah ne da kansa yace ni nake bada mulki in ka ganka da mulki Allah ne ya baka duk waɗannan sabubba da ake riko da su ba su da ta'asirin su ba da mulki kai kuma ka san akwai waɗanda suke da kuɗi da dama su yi mulkin har yau kuma ba su yi mulkin ba saboda Allah bai nufe su da mulkin ba ka fahimci waye ubangijinka sai ka samu dama na kadaita shi da bauta me yasa saboda ka san shine gatanka shine gatanka za ka kaɗaita shi da bauta ba haƙinci don ka san shi ne gatanka rayuwarka ba wani wadda yake da hannu a kai jama'a mun fahimta sai ce musu ani ibudullah ku bauta ma Allah jama'a maganan kaɗaita Allah da bauta maganan kaɗaita Allah da bauta ne mafi girman al'amari a rayuwar musulmi maganan kaɗaita Allah da bauta shine mafi girman al'amari a rayuwar musulmi kar ka yi wasa da ibadodinka ibada da za ka yi ta ko da dukiya ce akwai ibadodin da da dukiya ake yin su ka yi don Allah ka kadaita Allah da infakinka ka kadaita Allah da zakinka ka kadaita Allah da sadakokinka karka yi su don riya don neman wani abu na rayuwar duniya sai ya zama ka yi ma Allah tarayya ibadodi da za ka yi da harshenka karatun alkur'ani ne ka kaɗaita Allah da shi ka yi don ka gurge ka yi don neman wani abu na rayuwar duniya shi. ibadodinka da za ka yi na gaɓoɓinka ka yi su don Allah jama'a idan mutum ya kaɗaita Allah da bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa haqqul ibadi alallah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a shi kuma zai maka afuwa in ka kaɗaita shi da bauta shi kuma zai maka afuwa Kar ka yadda wani akan neman abin duniya ya yaudare ka ya shigar da kai wata kungiya ta tsafe-tsafe wani kungiya don neman abin duniya don kaza don kaza za ka zo ka yi biyu babu babu duniyan babu lahira ka yadda ka shiga harka na shirka da Allah ka tsantsanta bauta zuwa ga Allah Allah Allah sai yace wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah kaga ashe kenan kadaita Allah da bauta shi ke ba da dama mutum ya zama mai tsoron Allah ani ibudullah ku bauta ba Allah wattaqu ku ji tsoron Allah ma'ana ku kiyaye dokokin Allah abinda Allah yace ku yi ku yi abinda Allah yace ku bari ku bari attaqwa shine kayi tafiya kayi aiki ka tsaya a matsayar da za ka kare kanka daga azabar Allah duk abinda ka san zai yi sanadiyar shiganka wuta ka kiyaye abu in fazillah ya faska ka kiyaye Allah Allah sai ya kiyaye ka mafi girman abin da mutum zai rike na makami domin tsira shine takawa tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum inda layi a atqakum mafi karamci da daraja a cikin ku tsoron Allah bilai tsoron Allah kana bauta ma Allah kana tsoron Allah karka dinga rayuwa a masallaci a cikin mutane a anguwa tsab tsab tsab tsab komi ikilasi ikilasi tsoron Allah tsoron Allah in ka koma gida babu tsoron Allah shi Allah da aka ce ka ji tsoron sa shi yana kallon ka a duk halin da kake ciki ka zan mai tsoron Allah a fili ka zan mai tsoron Allah a bayyana wa tazawwadu Allah ya ce fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guziri Allah ya ce mafi girman guziri shine tsoron Allah ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم Allah ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum mun yi wasiya ma al'ummomin da suka shuɗe kafin ku Allah ya ce da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah ba shi ne a yi wa'azi kai kuka ba tsoron Allah shi ne ka bi dokokin Allah kuka sai ya zama kariba saboda girmama Allah da ƙaunar Allah saboda girmama Allah da dokokin Allah amma an yi wa'azi jikinka ya mutu an yi wa'azi ka yi kuka an yi karatu ka yi kuka an jima ka koma ka je ka bi wata da maganar zina kana tsoron Allah ka kana tsoron Allah an yi wa'azi ka yi kuka an jima ka je ofis an yi badakala da kai ka kana tsoron Allah an shiga harkokin tsafe-tsafe da bidiyo'i da miyagun ayyuka da kai tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah Allah ya ce kar yi abu kaza ka tuna ranar haduwanka da shi sai ka bar wannan abu wannan ya nuna kana tsoron Allah ko baka yi kuka ba ya ce ka bar kaza ka bari Katina tuna wadda ya hana ka wannan abin shi ya yi ka yana ƙaunar ka yana son ka inna Allah bin nafi na ra'ufin rahim Allah yake ina da tsananin so da ƙauna da tausayin mutane ba zai hana ka abu ba sai don zai cutar da kai ba zai umurce ka da wani abu ba sai don yana son ka sai ka tuna fa ubangiji ne yace ce na yi kaza ko kar na bar kaza sai ka bari to wannan ya tabbata kana tsoron Allah ka tuna Allah ka kai kuka ka tuna ayoyin Allah ka yi kuka ka yi ta dabburi cikin ayoyin Allah ka yi kuka wannan zai zama maka kariya daga wuta ranar alkiyar amma an yi wa'azi jikinka ya mutu amma baka tashi ko baki bar abin da kike kai na sabon Allah na kin bin Allah kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to nan kuma ka cutar da kanka ani ibudullah wa taqu wa atiun yace ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa afi'un ni kuma ku bi ni inji annabi nu kuma biyayya ko iyaye ba bauta musu ake ba biyayya ake musu Allah kadai ake bauta idan kuka bauta ma Allah kuka ji tsoron Allah to shi kuma manzo sai ku yi mishi biyayya wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ce wa ma atakumur rasulu fukuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo yazo abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi ku rike abinda ya hane ku ku hanu man yuti rasula faqad ata Allah Allah ce duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah to idan kuka bauta ma Allah da shari'ar da manzannin ku suka zo da shi kuka zan masu tsoron Allah to manzannin kuma ku yi musu biyayya inda suka ce muku kar ku yi abu kaza to kar ku saboda kamar zala sallallahu alaihi wasallam ya zo ma al'ummarsa da yaya ake aure kai turran da ka ga matar da za ka aura me da ka yi yaya da ka yi ya yi bayani yaya ake neman gunwa za a je a nema yaya za a ganta in an je ganintan yaya za a yi yaya za a ɗaura auren in an zo yaya za a yi siga ya koyar ya da a ɗauki amarya a kai ta gidanta annabi ya koyar in an je meye hakkokinka ya koyar meye hakkokinta ya koyar ya zo da bayani ko bai zo ba to kar ka ɗauki naka na son zuciyarka a ce shi da ka yi ka yi na annabi muhammad to allah ya samu dace jama'a sai mu kwana anan sai gobe sai mu zo mu dora insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika